bincike hanya a sauƙaƙe zan samu mai rake ya inci ya murtike yanka ya ba wa kowa. In dai kana da rai sannan kana da gata kuma kana da kowa. sannan ya ilahu shi ya in ya so ya fitar da ɗawa uba ga kowa. A ku ɗauna na hauwa ta zo duniya da Adamu ne ba uwa da kowa. Kuma kansa Adam ya zo duniyar gaba uwa ga uwa uba uba har ya fidda kowa. Sannan annabi Isa uwa ya ce da ba uba ya zama ja gaban gaba fitila ga kowa. amma dukkan waɗannan dukkan sa'ad kin gaba yiwuwa a gaba a fitar na kowa. Ke da lallami sannan da hankuri kana da bincike aka kuɗa na kowa. Eh, eh, tuba nake kafin laifin da rabbana a zai ajini wacce rana mai wuya da tsayuwa. Eh, domin gamo da ke zai zan masa da kake ramin da sassaƙe ya zubar da caccake na kayar da ba a nutsuwa. Download more on freenigerbeats.com. zan yi bincike hanya a sauƙaƙe zan samu mai rake ya inci ya murtuke yanka ya ba wa kowa in dai kana da rai sannan kana da gata kuma kana da kowa sannan ya ilahu shi ya in ya so ya kan fitar da ɗawa uba ga kowa. A kuɗauna na hauwa ta zo duniya da Adamu ne ba uwa da kowa. kuma kansa Adam ya zo duniyar gaba uwa ga uwa uba uba har ya da kowa. Sannan annabi Isa uwa ya ce da ba uba ya zama jagaban gaban gaba fitila ga kowa. Ha amma dukkan waɗannan dukkan sa'ad na ba wakin gaba yiwuwa a gaba a fitar na kowa. Ke da lallami sannan da hankuri kana da bincike aka kuɗa na kowa. Eh, eh, tuba nake kafin laifin da rabbana a zai ajini wacce rana mai wuya da tsayuwa. Eh, domin gamo da ke zai zan masarkake ramun da sassaƙe ya zubar da caccake na ƙayar da ba a nutsuwa. Download more on freenigerbeats.com. bincike hanya a sauƙaƙe zan samu mai rake ya ince ya murtuke yanka ya ba wa kowa. In dai kana da rai sannan kana da gata kuma kana da kowa. Sannan ya ilahu shi in ya so ya kan fitar da ɗawa uba ga kowa. ku ɗauna na hauwa ta zo duniya da Adamu ne ba uwa da kowa. kuma kan sa'adam ya zo duniyar gaba uwa ga uwa uba uba har ya da kowa sannan annabi isa uwa ya ce da ba uba ya zama ji a gaban gaba fitila ga kowa ha amma dukkan waɗannan dukkan sa'ad na ba wakin gaba yiwuwa a gaba a fitar na kowa Ke dai da lallami sannan da hankuri kana da bincike aka ci kuɗa na kowa. Eh, eh, tuba nake kafin laifin da rabbana a zai ajini wacce rana mai wuya da tsayuwa. Eh, domin gamo da ke zai zan masarkake ramin da sassaƙe ya zubar da caccake na kayar da ba a nutsuwa. Download more on freenigerbeats.com. zan yi bincike hanya a sauƙaƙe zan samu mai rake ya ince ya murtuke yanka ya bawa kowa in dai kana da rai sannan kana da gata kuma kana da kowa sannan ya ilahu shi in ya so ya kan fitar da ɗawa uba ga kowa Aku ɗauna na Hauwa ta zo duniya da Adamu ne ba uwa da kuwa. Kuma kansa Adam ya zo duniya daga ba uwa ga uwa uba uba har ya da kuwa. Sannan annabi Isa uwa ya ce da ba uba ya zama ji a gaban gaba fitila ga kowa. amma duka waɗannan dukkan Sa'ad ba wa kin gaba yiwuwa, a gaba a fitar na kowa ke dai da lallami sannan da hankuri kana da bincike aka ci kuɗa na kowa eh, Tuba nake kafin laifin da rabbana zai ajinu wacce rana mai wuya da tsayuwa. Download more on freenigerbeats.com. bincike hanya a sauƙaƙe zan samu mai rake ya inci ya murtuke yanka ya bawa kowa in dai kana da rai sannan kana da gata kuma kana da kowa sannan ya ilahu shi in ya so ya fitar da ɗawa uba ga kowa a kuɗauna na hauwa ta zo duniya da adamu ne ba uwa da kowa kuma kansa Adam ya zo duniyar gaba uwa ga uwa uba uba har ya da kowa. Sannan annabi Isa uwa ya ce da ba uba ya zama jagaban gaban gaba fitila ga kowa. Amma duka waɗannan dukansa annabawa kin gaba yiwuwa a gaba a fitar na kowa. Ke da lallami sannan da hankuri kana da bincike aka ci kuɗa eh, eh, na kowa. E tuba nake kafin laifin da rabbana a zai ajini wacce rana mai wuya da tsayuwa. Eh, domin gamo da ke zai zan masa rikake ramin da sassaƙe ya zubar da caccake na kayar da ba a nutsuwa. Download more on freenigerbeats.com.